ba wani shugaban kasa da ya kai tunubu in kuma akwai mutum da zai fada ga abubuwa guda hudu saboda masu sharhi kada mutum ya je ya ce na ce ba shugaban kasa kamar tunubu ya yi magana haka ka rubuta a kawo wanda ya kwato kudin local government a kawo wanda ya ministry a arewa ya ce noma da kiwo a mata ma'aikata a kawo kuma wanda ya mana north west development commission a arewa ko shugaban kasa ko me ya kai a kawo wanda ya kai shi babu muna goyon bayan shi muna kuma fatan Allah za mu fita solidarity da aka ce za a yi godiya godiya ga waɗannan abubuwan guda uku za mu fita domin wanda ya maka alheri ka yaba masa tun lokacin da kun sai da mulki aka ji kudin balgan mu a Kano daga nan kowa ya fara tun daga nan kasan ta shiga bala'i a wannan shekara sai a wannan shekara Allah ya sa ku nama kuma ni na tabbatar in kun ba da wata uku kacal wata uku zuwa hudu wallahi tallahi sai kasan ta canza saboda kuɗin ne ruwan da yake zama a manyan riguna ake tare shi sai an ɗisa na an ɗisa shi ne zai sauka ƙasa yanzu dan mu mu. ciyamomin local government Allah ya taimake mu cikin ikon Allah malam Bola Ahmed Tinubu ya gama mana aiki saboda ka talauci da ake magana maganar rashin tsaro da izinin Allah mun samu sauki 75% ya rage naku ku ciyamomin local government da za a ba ku kuɗi a hannunku ku yi aikin da ya kamata inda ya kamata da waɗannan kuɗi da izinin Allah za mu samu sauƙi fiye da tsammani